sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis, wadda ta yi daidai da tara ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe ɗaya na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da taimakon Ibrahim ka almasi Garba da saura abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bar mu fara muku da kanin labarai. To Yusuf, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roƙi Taliban da ta bar jiragen cata su taso daga Afghanistan yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage ɗauke da Amurkawa da wasu 'yan Afghanistan tashi. Dan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun ta wani rahoto da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a shiyar Amhara. Sannan Amurkawa mafiya kuɗi na ci gaba da ƙin biyan haraji na ɗaruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama. don jin cikakkun labaran. Idan muka shiga duniyar rahotanni kuwa za a ji kai ruwa rana da aka fara yi a bangaren shari'an Najeriya. Don haka wancan crisis da aka samu yanzu jam'iyyar PDP sai ma ta ƙara saboda dono ke da wata magana yanzu sai ya dawo inda ta yaman ne matsalar ka yanzu ba ta Su kuwa mahukunta a Najeriya ko ina suka mai da hankali game da yaƙi da ta'addanci. Da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa jami'an tsaro inda hafsoshi ne na Najeriya inda yake nuna musu muhimmancin samar da tsaro. Baki ɗaya muna tafe da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na domin iyali wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu kamun duk mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya roƙi taliban da ta jiragen cata su taso daga afghanistan yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage ɗauke da amurkawa da 'yan afghanistan da ke fuskantar hadari tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na mazar sharif a halin yanzu taliban sun hana jiragen cata tashi suna ikirarin cewa wasu daga cikin fasinjojin ba su da takardun da ake bukata a cewar blinken yayin wata hira da manema labarai tare da ministan harkokin wajen jamus heiko mas a filin jirgin saman soji da ke ramstein kasar jamus a takaice dai waɗannan jiragen cita na buƙatar tashi kuma za mu ba da himma a kowace rana wajen ganin sun samu damar hakan a cewar babban jami'in na diplomasiyyar amurka 'yan tawayen yankin tigray na ƙasar habasha sun karyata wani rahoto na jiya laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen amhara kamfanin dillancin labaran reuters ya ruwaito jiya laraba cewa hukumomin yankin sun ce an kashe farar hula 120 tsakanin ranakun ɗaya da biyu ga watan na satumba jami'an yankin sun gaya ma kafar labarai ta reuters cewa sun gano wasu gawarwaki waɗanda ga dukkan alamu na wasu manoma ne daga wani ƙauye mai tazarar kilomita goma daga garin Dabat. Ƙungiyar mayakan Tigray ta fitar da wata takardar bayani jiya Laraba inda take yin watsi da abin da ta kira ƙagaggen zargi. Lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi bayan da wata kotu a ƙasar ta yammacin Afirka ta ƙi amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi. ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa amurka takardar bayanin hukuncin da kotun ta kyamma ta zartas ranar 30 ga watan agusta wadda aka wallafa shekaran jiya talata a shafin yanar gizo na kotun na cewa dole ne alex saab ya gurfana gaban kotu a amurka ana neman saab ne saboda laifukan batar da sawun kudaden haram masu nasaba da wata toshiyar baka da aka yi a kasar venezuela ya yi amfani da bankunan amurka wajen halatta kudin na haramun tun a ranar 12 ga watan yunin shekara ta 2020 aka tsare shi a kebbat lokacin da jirginsa ya sauka don shan mai akan hanyarsa ta zuwa iran labaran duniya kashi na farko kenan amma kamun mu kai ga kashi na biyu bar mu fara da rahoton mu na farko biyo bayan gayyatar babban alkalin najeriya mai shari'a muhammad tanko ya yi wa wasu manyan alkalan jihohi shida da suka bada waɗansu hukunce-hukunce a game da sai hancin shugabancin jam'iyyar pdp da na jam'iyyar apc na haddasa muhawarar hancin hukunce-hukuncen da alkalan suka bayar. a sanarwar da ofishin mai shari'ar ya fitar wanda ke ba da umarnin gwada misalin ladabtarwa kan alkalai uku daga cikinsu. Ga ƙarin bayani a rahoton da abokin aikinmu Nasiru Adamu El ya yi komuna daga birnin tarayya Abuja. babban alkalin ya zayyana umarnin dakatarwa ko aka akasin haka gabanin kammala sauraron kara daga alkalin a matsayin shirme da bai dace alkalai su cusa sashen shari'a a ciki ba abin da ya zama da mamaki shine umarni musamman ma da ya shafi pdp in banda ɗaya da shugaban jam'iyyar da aka sauke oce secondary ya samu na a bar shi ya ci gaba da mulki duk iri ɗaya ne na umurtarsa ya sauka daga kujera har sai an kammala sauraron shari'a manya alkalan dai sun hada da na jihar Rivers, Cross Rivers, Kebbi, Anambra, Imo da sauransu. Na ziyarci hedkwatar jam'iyyar PDP inda yanzu take karkashin jagoranci mataimakin shugabanta Yemi Akinwumi zuwa babban taronta a watan gobe. Sakataren jam'iyyar Sanata Umar Tsauri ya ce komai na tafiya daidai. Kamar yadda na yi magana cewa rikicin gida baya ba PDP tsoro. Mun saba da shi. Mun yi ɗaya mun yi biyu ana ɗauka cewa kamar kila muka taho da wani sai a ɗauka cewa mun take na. amma da an kwana biyu sai mu gyara abubuwa shi yasa na ce maka muna da mutane masu hankali masu tunani waɗanda ke gyara abubuwa don haka wancan crisis da aka samu yanzu jam'iyyar pdp sai ma ta ƙara ƙarfi saboda dono ke da wata magana yanzu sai ya dawo in da chairman ne matsalar ka to yanzu ba chairman in waye matsalar ka yanzu an dawo an ɗinke saboda ka pdp is 100% intact ba mu da wata matsala lauyan tsarin mulki abuja barista mai nasara kogo umar ya ce lalle akwai buƙatar mutunta doka da hana duk wani yanayi na mulkin jam'iyya ɗaya da kan samu yayin da jam'iyyun ke saba ka'idoji. in muka ɗauki tsarin mulki na najeriya na sashe na 221 zuwa 228 inda aka yi bayanin muhimman abubuwan da ya kamata jam'iyyu su yi la'akari da su ko kuma su taka tsantsan kansu kamar misali in muka ɗauki sashe na 221 wanda ya hana waɗansu abubuwa da ya kamata jam'iyyu su yi ta kusan duka jam'iyyun nan sunayensu. Shugaban kwamitin riko na APC mai malabo ne ya ce jam'iyyar na ba da duk wata dama ta mutunta demokuraɗiyya. Domin duk abin da ake yi ana su a yi shi bisa ka'ida a bi ka'idan abin da tsarin mulki na jam'iyya ya ba da dama da kuma tsarin mulki na ƙasa. so kaga idan jam'iyya da take da rauni take da matsala take da bakin jini da kaga mutane ba su dinga shiga ba kaga kowane mutum yanzu a najeriya ya san cewar zai iya bacci da mishari baya tunanin ana zaluntansa a wani wuri saboda duk hanyoyin zaluncin da kofofin an rufe wa'annan nasarori su suka kawo farin jini da karko da karfi duka jam'iyyar apc ba matsala a cikin jam'iyyar apc ko kaɗan. yanzu dai za a jira a ga irin hukuncin da zai hau kan alkalai uku da ba a bayyana sunansu ba kan umarnin da ya husa ta hukumar shari'a ta ƙasa nasiru da mailika ya madar amurka daga abuja najeriya har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu Amurkawa mafiya kuɗi na ci gaba da ƙin biyan haraji na ɗaruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati a cewar wani rahoton baitulmalin Amurka na jiya Laraba. Rahoton ya ce mafiya kuɗin waɗanda kashi ɗaya cikin ɗari ne na yawan Amurkawa sun ƙi biyan harajin dala biliyan 163 bara wato kashi 28 na jimlar harajin dala biliyan 600 da aka ibiya a yayin da kuma mafiya kuɗi na biye waɗanda kashi biyar cikin ɗari ne na yawan amurkawa suka ki biyan jimlar dala biliyan 307 wanda shine kashi 53 na jimlar kuɗaɗen da ba a biya ba hukumar baitulmalin ta amurka ta bayyana dala biliyan 600 ɗin da aka ibiya da jimlar kuɗi mai matuƙar yawa wanda ke daidai da wajen kashi uku cikin ɗari na adadin darajar tattalin arzikin da amurkawa ke juyawa shekara-shekara na dala tiriliyan 23 kuɗin da kuma ya kai adadin dukkan harajin da matalautan ƙasar waɗanda su ne kashi 90 cikin ɗari na yawan amurkawa ke biya shugaban babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar gini ufdg ya ce juyin mulkin da aka yi a ƙasar ranar biyar ga watan nan na satumba ya yi daidai saboda shugaba alfa kwande ba halattacce ba ne saboda sai da ya canza kundin tsarin mulkin kasar don ya samu damar yin takara a wa'adi na uku da yake magana da james buti na muryar amurka a wata hira tare da mai tafinta kelu dalian diallo ya ce dukkan matsalolin da sojojin da suka yi juyin mulkin suka ce al'ummar gini na fama da su tuni jam'iyyarsa ta tabbatar da su kuma ta yi allah wadai da su da aka tambaye shi ko zai shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa idan sojojin suka gayyace shi sai diallo ya ce shi kansa ba zai shiga wata gwamnatin wucin gadi ba to amma zai ba da sunayen 'yan jam'iyyarsu da za su shiga a ƙarshe jiya laraba hukumar kare muradun mata ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matuƙar takaicinta da rashin shigar da mata a cikin sabuwar gwamnatin wucin gadi ta afghanistan ba abin amincewa ba ne a ce wai al'ummar duniya ta yadda da rashin saka mata a gwamnatin a cewar mataimakiyar wakilin majalisar ɗinkin duniya na kare muradun mata a afghanistan alison dividian a hirarsu ta kafar bidiyo da manema labarai ta ƙara da cewa ba wai kawai afghanistan ba a koma wace ƙasa. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Hafsoshin tsaron Najeriya sun halarci taron Majalisar Tsaro ta ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari. domin yin nazari akan halin da ake ciki akan yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a yankin arewacin Najeriya. Miyagun ayyukan 'yan ta'adda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa musamman inda suka mai da hankali kan ɗalibai. Wani abu ne da mahukunta suke ganin cewar akwai buƙatar ta da ƙaimi. Daga birnin tarayyar ga Umar Faruk Musa ɗauke da ƙarin bayani. da yake wannan taron an yi shi asirce ne kamar da aka saba irin waɗannan taruka da suka shafi majalisar tsaro ta najeriya janar bashir magashi wanda shine ministan tsaro na kasar ya yi wa manema labaru karin bayani dangane da abubuwan da suka faru tsakanin su da shuwa muhammadu buhari a lokacin da suke masa bayani akan irin nasarori da kalubalen da suka samu a gurin gudanar da wannan aikin da samar da tsaro a yankuna daban-daban na najeriya inda yake cewa this meeting was called in order to address the cnc An kira wannan taron ne domin a bayyana wa kwamandan hafsoshin Najeriya kan abin da ke faruwa a arewa ta yamma da arewa ta tsakiya a kan gaba da kalubalen da ake fuskanta a kan ta'addanci, satar mutane da kuma sauransu. Mun fahimci cewar waɗannan matsaloli ababen damuwa ne kwarai da gaske ga gwamnati da jami'an tsaro da ke da hakkin aiwatar da yakin. Mun tattauna akan muhimmancin gaggauta yaƙi da 'yan ta'adda tunda mun tabbatar da suna addabar al'umma tare da cin karinsu ba babbaka har ma suna fitowa a kafofin sada zumunta suna jawabai na isgilanci da rashin kunya da yake tofa albarkacin bakinsa safeto john 'yan sandan najeriya usman alkali ya kara tabbatar da irin kalamai da matsayin da shugaba muhammadu buhari ya bayyana wa jami'an tsaro inda hafsoshi ne na najeriya inda yake nuna musu muhimmancin samar da tsaro kamar da yadda dokokin najeriya suka tanadar kuma suka tsara na a kare dukiyoyi da rayuwar al'ummar najeriya inda yake cewa the president has also observed and make a remark shugaban kasa ya yi kalamai masu nauyi a kan haƙoƙin gwamnati na samar da tsaro shine gaba-gaba don haka wajibi ne mu ƙara zara dance gurin samar da tsaro a arewa maso gabas arewa maso yamma da arewa ta tsakiya inda yawan sace ɗalibai yake yawaita da kashe jama'a kuma dole ne a canja mun tabbatar masa cewar za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu domin dagewa domin gudanar da wannan aikin amma mu ƙara dagewa in ji safeto jiran 'yan sandan najeriya usman alkali da yana yin tsokaci akan karshen taron su da shuwa muhammadu buhari na majalisar koli akan sha'anin tsaro na kasar a halin yanzu dai 'yan kasa sun sa ido su ga irin sakamako na nasarorin da ake ambato an samu a yankunan katsina da zamfara inda sojojin sama da na kasa suke lugudan wuta akan 'yan ta'adda wanda ake cewa an kashe su tare da kuma kama waɗansu su da dama inda waɗansu suke tserewa suna neman mafaka umar faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki daya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafin mu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukan mu na yanar gizo. Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu bar mu je ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata muka taɓo batun ɗaukar doka a hannu da ke kai ga asarar rayuka. Kafin nazarin hanyar shawo kan wannan matsala a yau shirin domin iyali ya samu yin hira da wata matashiya 'yan shekaru goma sha bakwai da za mu saya sunanta wadda ta kashe wata 'yar shekaru 28 a Kano bayan sun samu saɓani. wace mu baraka Bashir ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana. A 'yan kwanakin nan dai ake yawa yawan samun matasa yara ƙanana da laifin kisan kai. ko 'yan kwanakin nan gwamnan kano ya yafe wa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa laifin kisan kai bayan ta shafe shekaru bakwai a gidan gyara hali inda ta halaka mijinta na kwanaki uku bayan an daura aure ko me ya jefa matashiya ka ta kisan kai a zantawarta da kakakin rundunar yan sanda ta bayyana abin da ya faru tare da yin nadama mun da daga makaranta ne mun toni da ƙawayena muna wasa muna dariya ita kuma mun zo ta kan layinsu mun biyo ta kan layinsu muna wasa muna dariya. dariya dai da ƙawayena bacin an tashi a makaranta ni kuma ina juyawa sai muka haɗa ido da ita sai ta juyo sai ta kalle ni ni ma sai na kalle ta kama zagi na wai da ita muke dariya na ce a aiki hakuri dan Allah ba da ke muke ba kawai dai muna yin wasa da dariya ne sai muka ci gaba da tafiya shine sai ta biyo mu tana zagin mu sai ta turo yan mata guda biyu wai su kama ni shine ni kuma na gudu sai na je na samu adidita na hau na tafi gurin aiki na sai washe gari bacin na tafi makaranta na dawo sai suka zo gurin aikin mu suka tambaya ina ina aka ce musu bana nan na tafi makaranta bacin na dawo da yamma sai suka zo sai ta turo yara guda biyu suka zo suka same ni ta turo su wai in zo in ji Khadija na ce Khadija kuma eh na ce Khadija daga ina ta ce a yan makarantar ku ce na ce to Khadija a makarantar mu ai da yawa sai ta ce to ki je dai ga ta can biki ne za a yi ta turo yan uwa za ta gayyace ki biki ki je ki karba aibi tana ba wasu ne a can sai na ce to shikenan Allah kai mu lokacin bikin sai na tafi wurin ta ina zuwa sai ta rike hannuna sai ta ce kin gane ni na ce a'a baki gane ni ba sai ɗaya sai ta ce za mu ranar da ke ne don uwarki yanzu nan ni ce a'a me ya faru kuma ta ce kin gane jiya wadda muka sha ta baki da ke sai ta ce sai na ce eh ni ce na gane ki yanzu sai ta ce to yanzu kin ga kin san me ka hani gurin ki ta ce a wonin muka zo mu muke da gargadi da ko gaban ma ba za ki ƙara kallon wata ki mata dariya ba na ce to ai kuma hukaci ma baya son yin dariya ko ka mai zai iya bin ka ma rauni sai na ce amma dan Allah ki haƙuri ba zan ban sake ba sai ta ce wai to aini tun da na taho da yaran nan ba wai na zo ne don mu kyale ki mu tafi ba sai miki duka tukunna yadda gaba ma bara ki sake yi ba shine sai ta ta ne sai yarinyar ta mare ni ta ce ta kara na ita bahijja ta ce ta kara na? sai ɗaya ta naushe ni a ciki ɗaya ta ɗaga hannu za ta dake ni sai ni kuma na rama shi ne sai suka rufe da duka mai kayan kusa da gurin mu shi ya karɓe ni a hannunsu da mikamiyan kuma ya karbe ni ni kuma abin ya min zafi shine sai na yanke sai na dauki wukan na buga mata a ne ta ji rauni aka kai ta asibiti sai ta ce amma zan gane kure na ko ba yau ba inda muka haɗu sai ta hukunta ni sai ya ce ni ma na yi haƙuri shine in na isa in biyo su shine ni kuma sai na buga mata wukan a wuya ban san abin zai yi haka ban san za ta mutu ba kuma ban yi mata haka da wani abun ba damun tana nuna ne wukan ba tsautsayi ne amma ni ban yi haka daren ta in cutar da ita ba ba makami a hannunsu ni ban so na yakan ba kakakin rundun 'yan sandan jihar kano abdullahi haruna kiyawa ya ce mun sami kiran gaggawa daga unguwar shekar mai daki da ke karamar hukumar kumboso a nan kano akan cewa wasu 'yan mata guda biyu sun yi fada wanda kuma bayan sun yi fada ɗaya ta caka wa ɗaya wuka bayan an raba su wanda tana nan ta faɗi a cikin jini bayan mun samu wannan rahoto ya tura 'yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa wanda suka dauki wato ita wadda ta ji wannan ciwo wanda aka yanke ta ta wuyanta ta baya mai suna bahijja abubakar yar kimanin shekaru 28 aka garzaya da ita babban asibitin murtala da ke nan cikin garin kano wanda washe gari ranar 21 ga watan 8 na wannan shekara ubangiji allah ya mata rasuwa wadda ta aikata wannan aika-aika kimanin shekaru 17 da ke wannan unguwa ta shekar mai daki yanzu haka 'yan sanda sun kamo ta muna jan hankalin al'umma akan cewa suna kula sosai ana kaiwa zuciya nesa idan wani ya maka ba da dai ba ya ci mutunci ko zarafi ko ya maka wani abu abin da ya kamata ka yi shine ka je ka sanar da 'yan sanda don gudun daukar doka a hannu akan wani al'amari mun tuntubi masana a kimiyyar sanin halayyar dan adam a jami'ar bayero ta kano inda muka samu zanta da aminu sabu dambazau wanda ya ta'allaka al'amarin da sakaci da rashin tarbiyyar al'umma wato ita wannan al'umma ta mu a yanzu ake cewa complex society al'umma ce wadda take a ci barkatai a ci barkatai ta za mu iya gane a takaice matasa idan ka duba su ma sun rasa wata alƙibla kamawa matasa sun rasa jagoranci dangantaka tsakanin matasa masu shekaru ko kuma dattijai a cikin wani al'umma hakika ya yi rauni saboda wannan rauni da aka samu tsakanin matasa kusan da dattijai kusan da mu da iyaye za mu iya cewa wato al'umma mu sai ta zama kamar abin da muke cewa wani kamar no man's land kowa abin da ya ga dama yake yi babu ainihin jagoranci cikakke a cikin wannan al'umma fadda abubuwa da yawa ya sa al'ummar nan ta zama wani a ci barkate. kamar yadda na ce ta zama na cewa ba ta da wani saiti cikakke idan muka duba a takaice to matasa musamman a wannan lokaci a wannan zamani da muke ciki suke kashe abokansu suke kashe yan uwansu suke kisan kai ko dai bazuwar miyagun kwayoyi a cikin wannan al'umma duk al'ummar da ta zama da cewa kayan shaye-shaye da miyagun kwayoyi to sun yawaita a ciki dole ne a samu mutane musamman matasa suna ɗaukan doka a hannunsu ta ɓangaren sakin layi ta ɓangaren kashe-kashe saboda me saboda a duk lokacin da ya zama na matasa suna ƙarƙashin tasiri na ƙwaya tasiri na kayan maye tasiri na kayan shaye-shaye to fa a yanayin wata suna fita daga cikin hayyacinsu ne kuma ba sa yin abubuwa wato a cikin lissafi ya jawo cewa matasa da yawa suna ɗaukan doka a hannunsu sukan kashe to wani abu da yake da alaka kuma shine kai tsaye masana sun yi ittifaki a kansa shine matasa sun duba cewa kusan shekara gari ma da ta wuce masana kamar su Emal Dakaim a Faransa sun duba cewa abubuwan da yake da jawo to al'umma take sakin tarbiyya take sakin layi shine cewa taɓarɓarewa al'umma abin da ake kira social taboos shigowar miyagun halaye to akwai nesa nesa da addini mutanen wannan lokacin idan muka duba za mu ga cewa mutane ne wanda yake musamman matasa suna nesa nesa da addini ƙidoji na zaman lafiya a ƙidoji na uh, girmama mutane a ƙidoji na girmama na gaba da kuma zaman tare za mu iya cewa ya dakushe matuƙa saboda mutane sun saki addini abubuwan da matasa suke yi shine abubuwan da suka sa kansu abubuwan da suka kwaikwaya daga wasu mutane na daban wanda al'adarsu da addinin su bai dace da su ba sai mu duba wato kamar maganar da kika yi cewa a kusa kusan nan an samu musamman mata sun ɗau doka a hannunsu wadda kuma daga baya ma misali ta samu uh, gudunmawa daga gwamnati har gwamnati ta yafe mata sai mu duba mu ga a cikin wannan al'umma da yadda shugabanci da jagoranci yake tafiya ni ina da mai ra'ayin cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka ga cewa kamar misali shi kamar mai girma gwamna ya yafewa Eh, ita wannan yarinya da ake magana cewa ta kashe mijinta to rahama husaini mai girma gwamna ba ai ba ba matakinsa ne shi kadai ba akwai mutane wanda suke kusa da gwamnati akwai mutane da ake cewa fulogai wanda su kusan su ne suke an giza gwamnati koyaushe ta dau matakai wani lokacin kuma ta dau matakin da bai kamata ba kuma ma an bata wani tsari na ta tafi karatu ah, ta karo ilimi to sai mu duba mu ga cewa a ah, to eh, su dangin mijin su yaya za su ji magana ta gaskiya shine cewa bai kamata a saurin yanke hukunci na yafe mata ba domin wannan shine cewa daga gaba ke ganin zurfin ruwa wani ma wanda yake dan shafafu da mai ya ga hanya kenan a nan gaba ta hanyar cewa daukan dokan nan da kashe mutane ba zai zama kamar ba wani abu bane ba ke ganin wanda ke ganin wannan za a iya sha kansu na farko dai gaskiya sai an yi hoɓasa a wai nauyi ne koyaushe na gwamnati ba nauyi ne na al'umma gaba daya to ka'in na gaskiya an yaƙi ƙwayan nan da suke tarwatsa hankalin hankalin matasan namu alhaki ne namu kacokan kuma barbarewar matasan mu wato barbarewar mu ce gaba daya su ne ya kamata a ce su ne gwamnoni a gobe su ne ministoci a gobe su ne 'yan majalisa a gobe su ne limamai a gobe to amma a abin allah shi shine cewa miyagun kwayoyin nan ko ina ga su nan ana gani suna bazuwa kuma ina ganin gaskiya duk gaba ɗayan mu kowa sai ya tsaya ya tsefe a kansa ya tsaya ya daidaita sahunsa kowa a kan kansa ya kokari ya zama abin koyi mu ringa jan yaran a jiki mu ringa jan matasa a jiki mu daina kyamarsu saboda haka ta bangaren wato nuna musu abubuwa na koyi ina ganin matasa da yawa za su faɗaka ɗewa magana auren dole ɗin nan na magana ta cewa kana da kuɗi ko kana da tasiri ko kana da ɗaurin gini ko kana da faɗa aji cewa in ka ga yarinya lalle lalle ko tana so ko ba ta so sai ka aure ta. Daga ƙarshe Aminu Dambazau ya ce auren dole da tarbiyyar matasa abin dubawa ne a cikin al'umma. To gaishe ki baraka. Ba jihar Kano kaɗai ba, wannan lamari ya ɗauki hankalin al'umma a Najeriya da waje. Lamarin da za mu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin ingancin zamantakewa tsakanin iyali. Yanzu a madadin Baraka Bashir da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya hausa da kam idan kuka matsa shirye-shirye mu. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. haka muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. jiya laraba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya roƙi taliban da ta bar jiragen cata su taso daga afghanistan yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage ɗauke da amurkawa da 'yan afghanistan da ke fuskantar haɗari, tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na mazar sharif 'Yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun karyata wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi bayan da wata kotu a ƙasar Kebbat ta yammacin Afirka ta ƙi amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamun mu yi sallama da ku bari mu mika saƙon ta'aziyar sashen Hausa zuwa ga Dr. Salihu Garba da mai ɗakinsa Elizabeth don rasuwar mahaifiyarta. Mama Otidi Likita obc wadda za a yi jana'izar ta a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu, da fatar Allah ya ba wa dangi hakuri, mu kuma Allah ya kyautata mu bayan tasu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis salam.